أعوذ بالله من الشيطان الرجيم lahadi sha ɗaya ga watan tara na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya sababbin bayanai na yaƙi da sababbin cutoci da kuma waɗanda ya kasance suke bijilewa magani kashi na biyar to abinda za mu yi bayani a yau shine mun yi bayanai akan abin da ya shafi cutoci na zamani masu bijirewa magani da kuma sababbi a kowane ɓangare ɓangare na abin da ya shafi yin magani da magunguna irin na zamani da kuma ɓangaren yin magani irin na alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to yau za mu yi bayani ne game da abin da ya shafi larurar 'yan mata salihai larurar 'yan mata masu addini annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ka yi aure ka aure mai addini ya faɗi mata iri hudu kyakkyawa mai asali wacce ta kasance mai daraja wacce ta kasance mai addini ko wacce ta kasance mai dukiya to amma ya ce alaika bi zati dini na hore ka ka auri mai addini in kyakkyawa ce lallai ta zama mai addini idan mai asali ce ta zama mai addini idan mai dukiya ce ta zama mai addini abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan ba wai addinin musulunci ba ruwansa da kyau ba ba ruwansa da dukiya ba ruwansa da ɗaukaka ko da daraja ba ne amma idan ya kasance ka auri mace ba don saboda addinin ta ba sai don wa'yancan abubuwa to a ƙarshen ƙarshe baƙin ciki ne da damuwa da taɓewa ma an ce ta duniya da lahira don in mai dukiyar ce sai ka talauce kai kuma in mai kyawun ce sai ya zama ta zo ta ka don saboda in kyakkyawa ce kawai don haka ka aure ta sai kuma iblis ya sa waɗansu ma su sota ya zama kai nan kana aurenta kana auren gangan jikin ne kawai amma zuciyarta da ruhinta dukka yana kuma ga waɗansu idan mai ɗaukaka ce kuma sai ka zama kai makaskanci amma idan mai addini ce ba duniya da lahira zai kasance ka zama cikin nasara da kwanciyar hankali ita mace saliha wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta fi duniya da abin da ke cikinta wacce aya alkur'ani take cewa a addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana kullum addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ko duk addu'ar da zai a ƙarshe sai ya haɗa da wannan addu'a rabbana atina fid duniya hasanatan wa hasanatan waƙina a azaban nar to malamai sun ce wato fid duniya hasana mace saliha ake nufi ita ce wacce in ka kallace ta za ta faranta ma rai idan baka nan za ta kare mutuncinka za ta kare dukiyarka za ta kare duk wani abu wanda ya kasance kake so saboda haka ita ce almar'a a saliha to amma sai kasance din kai a bincikenka ka samu saliha din ko kuma a'a ita wannan yarinya ana ganin ita ce ta ci wannan gwaji wannan jarrabawa ita ce saliha din wacce Allah subhanahu wata'ala yake nufi wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi amma kuma sai ya kasance dab da lokacin yin aurenta kuma ta shiga wani hali wanda wannan siffa ta salihanci ko ta muminanci sai aga kuma ta rabu da ita ta siffatu da kuma siffofi irin na fajira ko irin na wacce ta kasance ba ta kirki ba ba saliha ba da akwai siffofi wanda yarinya saliha tun kafin a zo ma magana aurenta ta siffantu da su nan ga kaman guda ashirin da shida alal misali wa'annan siffofi guda ashirin da shida kuma sai a ƙarshe sai ya kasance kuma ta zama su wanda da waɗannan siffofinta ne ta kasance dai saliha ce an ce saliha babu wani abu na asha ga baki ɗayanta zahirinta da baɗinta da aka gani na biyu kuma ta zama haziƙa ce mai ganewa abubuwa ce dandanan mai fasaha ce mai ƙirƙirowa abubuwa ne ma waɗanda za su zo su warware waɗansu al'amura ko na waɗansu mutanen ya kasance dai ko da wasu ne suka shiga cikin wata matsala ko da sun fita ko da masu aure ne da sun kawo mata shawara dandanan za ta kawo abin da za a warware wannan matsala cikin 'yan mintuna kaɗan kuma ta kasance mai yawan ibada ce ai mai yawan addini ce kamar yadda aka faɗa na uku kenan na hudu ta kasance mai kyakkyawar mu'amala da mutane wato shine social wato zai kasance ita da mutanen gida lafiya lafiya tana girmama na gida suna ƙaunarta tana jan kowa da kowa a jiki to sannan kuma a waje ma haka ƙawayenta ne waɗansu 'yan uwa ne dangi ne dukkaninsu tana kyakkyawar mu'amala da su abu na biyu kuma ta kasance mai kunya ce na shida ta zama mai kamewa ce eh, duk wani abu wanda ya kasance na siffa kyakkyawa ta addini da siffatuwa da kyawawan halaye waɗanda su kasance na kyawawan al'adu wato ta kasance a irin wannan siffa take da ganinta dai kaga kamila da ganta kaga wacce ya kasance lallai wannan lalle wannan zuwa gaba Allah ne ya san irin matsayin da za ta kai wanda duk ya samu wannan babu shakka ya more duniya da lahira hakanan 'ya'yanta sun kasance sun more wa uwa hakanan iyayenta za su yi farin ciki don suna ganin koda bayan sun mutu ne wannan za ta kula da su za ta kula da addini da sauransu kuma ya kasance mewa ma hafi za ce ta alkur'ani ko mai yawan karatun alkur'ani ce wato mai san alkur'ani ce ka kasance kuma mai nutsuwa na takwas kenan na tara ta zama mai haƙuri amma sai ta siffatu da siffa ta rashin kuma haƙuri gajen haƙuri ko da yaro ne ya mata ɗan wani abu kawai sai ta kwaɗe shi in a gida ne aka ce kuma ta yi kaza kuma ba za ta yi wanda kuma da ba haka take ba wayannan fasofi duk ta siffantu da su ne daga baya sai kuma ta shiga wani hali na warwarewa kowace siffa daga cikin irin wa'annan sufofi da mai haƙuri ce ta zama marar haƙuri na goma da ya kasance mai girmama na gaba ce sai ya dawo kuma mai rena na gaba na sha ɗaya ta kasance mai tausayawa yara na ƙasa da ita na ƙasa da ita a shekaru ko na ƙasa da ita a ilimi ko na ƙasa da ita a komai yanzu kuma sai ta dawo kuma marar tausayi marar imani ta kasance kowa da kowa yana santa da manya da yara malamai suna santa iyayenta suna santa kowanne ne mata addu'a ta alkhairi manya su ne mata addu'a ta alkhairi ko kuma sai kuma su dawo daga baya ba sa santa sun dai ne mata kuma irin wannan addu'ar kenan in ba a yi sa'a ba sai mummunar addu'a na sha uku mai yawan shiru-shiru ce ba mai yawan surutu ba ce ba mai yawan harrami ba ce kuma amma sai dawo mai wato wata iri wata mai fitsara wata mai yawan surutu ta kasance ko mai biyayya ga iyaye ai ta kasance mai biyayya ga iyaye kuma sai a ga cewa ta dawo ta daina musu wannan biyayya din ta kasance wacce ta kasance mai sada zumunci da abin da zumunci na jini ko kuma zumunci na makautaka ne zumunci na ƙawance ne zumunci na iyayenta ne zumunci duk mai sadawa ce kuma sai ta dawo sam ta yanke hulɗa da kowa ta zama mai haƙuri ta zama mai haƙuri da irin abin da Allah ya wato ya bata amma sai ta dawo daga baya mai gajen wato mai renuwa in an bata abu ta rena ba ta haƙura ba ko da rabawa aka yi daidai aka raba amma sai ta ga ita kama an zalunce ta da ta kasance mai kyauta amma yanzu ta zama rowaciya ko roƙonta ta akai abu a maimakon mata shiru kawai sai ta bayan ta hana kuma sai ta koma da wa'yansu maganganu yara ne makila ma ta kwaɗe su kasance ta kasance da mai horo da kyakkyawan aiki ko iyayenta ne ko manya ne ko ƙawayenta ne ko wane ne za ta rika nuna masa bin tafarki na gari shine abin da ya fi amma sai ta dawo kuma ta daina yin wannan kuma tana hana mummunan aiki amma sai ta dawo kuma tana aikatawa da ya kasance mai son Allah ce da manzansa sai wa'annan su zo su fice daga zuciyarta wanda shine idan aka samu abu wanda muka kawo aka samu wato akasin wannan shine a tafakirul kasari tunani na dole har sai ta dawo ma tana sa ayat tambaya ma akan Allah ɗin subhanahu wata'ala wal iyazu billahi da manzo sallallahu alaihi wasallama ta dawo tana sa ayat tambaya gama dukkanin ma annabawa da ranar lahira da kuma duk abin da Allah ya tanadar na abin da ya shafi wuta ne abin da ya shafi aljanna da haramci na saƙo da ta kasance mai biyayya ce amma ta zama yanzu a duk waɗannan abubuwa sai ta zo tana shakkar su ta rika nunawa ba ta yadda da su ba wani lokacin ta rika furtawa in ba a saba wani in yi sai ya ɗauka cewa ta fita daga cin addinin musulunci a rika riya mata abubuwa a ƙarƙashin wannan tunanin na dole ko a rika cewa ma ta kashe kanta ko ta kashe wani ko a ce ta je ko a riya mana ta wani abu wanda kuma dacin ba ta wannan irin tunanin to na shi shin tafakirul kasari wato tunani wanda ya shafi addini wanda idan da za ta faɗa sai a ga ta fita daga cin addini wanda irin wannan abin take tunawa a zuciyarta wanda kuma dole sai ta tuna irinsa ne wanda yake ake ce da shi ko dai kafiri ko ake ce da shi fasiki ko ake ce da shi ba mutumin kirki ba ko da musulmin ne kuwa abu na ashirin biyu ta kasance wato mai tsabta amma daga baya kuma sai kuma ta dawo duk ta zubar da wannan halin nata na tsafta din ta kasance mai fahimtar fahimtar karatu dandanan ta gane dandanan ta haddace amma kuma ta dawo da ƙiƙiya ta dawo wacce kasance balidiya abubuwan ma da ta fahimta ta manta da su yanzu ba za ta iya fahimtar wani abu ba kasance mai cikakkiyar lafiya amma yanzu lafiyar ta sukurkuce lafiya ta zahiri lafiya ta baɗi ta baɗi ni irin abubuwan da ya shafi damuwa abin da ya shafi tsoro abin da ya shafi faɗuwar gaba abin da ya shafi bugawar zuciya abin da ya shafi jin motsi ko jin wata tafiya bayanta ko jin sallama ko yin kira wa'insu abubuwa dai wa'inda yake za su ta zama dai duk a ɗimauce ita kaɗe ba daɗi ba tare da mutane ba daɗi ba saboda haka a wancan ɓangare da ake cewa mai son hulɗa da jama'a sai ta dawo gaba ɗaya kuma jama'ar ba ta so ta rika jima ita ba abin da ya fi mata daɗi a duniyan nan kamar ta zauna a ɗaki ta rufe ita kaɗai ba kowa irin yadda ba wanda zai mata magana ita ma ba za ta yi kowa magana ba in kuma tana tare da mutanen ne to sai dai su su ci gaba kowa yana cin gashin kansa su su ci gaba da harkokinsu da hirarsu da labarinsu da wasansu da dare su ita kuma ta yi shiru ba ta san ma me suke yi ba duk wannan yana ƙarƙashin wannan da ma'ashara ko social life ɗinta sannan ta kasance eh, wasu hasi wace da ba ta yin wannan wasa? ta dawo kuma tana wasu hasi in ta zo za ta yi sallah misali kowane mataki na sallah tun abin da ya shafi tun daga wajen tsarki tare ganin ba ta yi ba ko kuma abin da ya shafi alwala akwai wacce zai kasance ko a ce wanka ya kama ta ta yi ta wanke jikinta ta yi ta wanka ruwa boki ya ƙare in a shawa ne ta yi in ta shiga banɗaki a maimakon minti biyu ta daɗe minti uku ta samu minti talatin a banɗaki kawai ba wani abu take yi ba ƙila ko tana tsoro ne kawai haka ko ta gama abin da take ma a tsaye take ko kuma a'a tana tsuguna ne kawai shuru shuru shuru ko kuma a'a ta gama wai wankewa wai tsarki take so ta yi sai ta yi in ta tayi sai ta ji kaman wani abu ya zubo sai ta sake koma ta sake wankewa in ta sake sai ta sake jin kamar tsarkin bai yiwu ba ko sai za ta taho sai ta ji kamar jikin zaninta kamar fitsari ya taba ta koma ta wanke sai za ta fito sai ta ji kamar wani jirwayen a fitsari yana bin cinye ta ko yana bin kafarta ta koma ta wani haka za ta ta yi kuma in ta zo wajen alwala shi ma wannan haka ta wanke ta sake wankewa gaba ta wanke ta sake wanke ta ta riganin kamar ba ta wanku ba ruwa ya ƙare ta ƙara wani ta wanke hannu sau nawa haka kowace gaba in fuska ce in hannayen ne idan ƙafa ce idan kan ne idan kunnen ne kowanne sai ta yi abin da ya kamata ɗin ta yi fa amma sai ta gaggaba ta yi ba haka in ta zo sallah shi kenan ita kenan raka'a biyu ce a uku nake a hudu ne raka a haka za ta ce ko kuma sai ta zo za ta yi sallar ko ta zo za ta yi alwala kuma sai ta ji kamar ai tsarkin nan da ta yi biyu ba ta sake koma ban ɗakin wajen sakin tsarki ko sai ta gama alaunar ta tayi za ta yi sallah kuma sai ta tuno ita wai a tanan da wai kamar ba ta wanke hannu ba ta sake komawa ta wanke haka idan sallar ce sallar asuba misali raka'a biyu ce amma sai ce ta kokwanto ko ta yi ko ba ta yi ba sai ta yi wajen a hudu raka a biyar raka a shida idan azhar ce mai raka a hudu sai ta ta yin sallar kai da kake zama sai ga sallah take ta yi ita nan har yanzu tana ganin kila ko raka a biyu ce saboda idan ta yi raka a ɗayan ta shiga ta biyu kuma sai ta tuno shi kowai na yi ruku'u kuwa sai ta bar wannan sai ta sake yin wata raka a ɗin sai ta gama in ta yi ruku'u kuma sai ta rika shakka bayan za ta zo ta uku sai kuma sai ta tuno a tunanin ta cewa shin kwana ma yi sajjada hakan za shi ta yi da haka wannan ne wasu wancan kuma tunani shi ne tunani na sabu rika tunanin sabo wannan su ne dai siffofi ga sunan 26 da kuma waɗansu sharhi da aka yi duk wa'yan nan da ma wa'yansu halaye na kirki duk halayenta ne a da tun sanda ta fara yin magana aka fara fahimta cewa lalle wannan ta kirki ce tun shekara uku hudu har zuwa ta gama makarantar nazire makarantar sakandare wato na nufin firamare har ta zo makarantar sakandare to daga makarantar sakandare zuwa tafiya makarantar jami'a da kuma irin makarantu irin na islamiyya na alkur'ani duk za ta yi su ne gwanin sha'awa kowa yana sha'awarta ga dai fahimtar ga dai hazaƙar ga dai biyayya ga malamanta duk wani abu wanda ya kasance a aji malaman da su da ita suke takama da ita suka dogara haka nan ma ɗaliban zamilanta kwalik ɗinta a cikin aji ko a makaranta kowa yana haba-haba da ita yana ƙaunar irin abubuwan da take yi kuma yana son ta yana son ma'amala da ita har ta gama sakandare haka abin zai kasance ta zo makarantun islamiyya har ta zo ta haddace ƙur'ani ko kuma ta zo ya kasance ta yi laushi ita mai son karatun ƙur'ani ce to ta gama sakandare yanzu tana jami'a tana jami'a sai gashi wannan halin ya same ta wata takan gama ma jami'ar ko kuma wata makaranta dai wacce a kimata ta kai ta jami'a to sai kuma ta shiga wannan halin duk ta zama marar fahimta ta zama marar zalaka ta zama karatun da da ta yi son taimakawa jama'a duk gabaki ɗaya wannan kuma ta dawo wata da ƙiƙiya sai iyaye su ganin kamar cewa da iyaye da abokai da sauran jama'a da suka santa ta canza hali suna ganin waɗansu ƙawaye ne take da su a ɓoye ko waɗansu shaye-shaye take yi ko waɗansu abubuwa ne kuma yanzu ta saka a zuciyarta wanda ya kasance ya mayar da ita aka rasa kanta aka rasa gindinta tun ana wannan tunani kuma sai a gano kai lallai a facikin larura take ya kamata a tsaya a taimaka mata to a nan ne fa za a gano cewa eh lallai matsalar ba karama ce ba duk abin da za a taimaka mata da shi kuma ba zai yi ba sai dai abin ya karu wannan shi ne muke cewa larurar 'yan mata salihai wanda ni ne na ba da wannan suna saboda wayannan halaye na irin salihan 'yan mata saboda a yanzu kuma magana aure kuma ta taso wadda ka sam babu yadda za a yi auren yayi ba wanda zai zo gunta kuma ko da an zo gunnata nata ma ba za ta fita sai ta kawo dalilai waɗanda ya kasance waɗannan dalilan ba su da ƙarfi kuma ko da ya kasance an ce yi za a yi dole to sam sam za ta faɗa abubuwa waɗanda ya kasance za a ji tsoro ba za a yi wannan auren kuma ma ita da ake neman lafiyarta ita da ake neman hankalinta duk ta birkice ya za a ce za a yi aure to haka nan za a yi ta zama komai da komai na rayuwa na ci gaba gabaki ɗaya ta dakatar da shi ba wani abu da take iya yi yayu addinin da aka santa da shi ba ta yi ya gagara sallan nan ta gagara karatun ƙur'ani ya gagara komai ya gagara in wani abu aka ce za ta yi ko wata sana'a ce ko wani abu nan ba zai yiwu ba kuma ko daɗin ta yi babu abin da za a samu na ci a cikin wannan wato babu wani abu da za a samu a gare ta yanzu kuma na ci gaba ko dai abin da ya shafi duniya ko abin da ya shafi lahira kuma magani yana daga ciki abubuwan da aka sani na magani dai ba za su wuce alkur'ani ba ba za su wuce hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hakanan kuma irin abubuwan da aka sani na maganin zamani ba za su wuce dai a doshi kwakwalwata ba ita kwakwalwata lafiyar ta kalau irin wannan ne muke cewa a nan duk wani irin magani wanda a ce aka ce za a yi na asibiti ba zai yi mata tasiri hakanan wanda aka ce za a yi mata din na islami din shi ma ba zai ba saboda me saboda iblis shi shine akan gaba wajen sa ta wannan dama shi ba shi da abokin fada illa salihi illa mumini tun da ya gane mumina ce to saboda haka duk waɗancan halaye da ake na yabanta wanda take to sai ya saka an dawo ana siffata ta da kishiyoyinsu wannan shine burinsa tunda ya zama haka ne aure ma ba wanda zai yadda ya aure ta don saboda ta zama majanuniya ta zama mahaukaciya ta zama muskila marar haƙuri marar nutsuwa marar kamewa marar addini wacce ba ta iya wata ma'amala da mutane ba yawa samari ma in sun zo ta zazzage su ta ci mutuncinsu iyayenta ma ba su tsira ba duk iblis shine zai sa ta rika yin irin waɗannan abubuwa duk abin da ta yi imani da shi ya sa mata kokonto a ciki duk abin da ta yadda da shi ya sa mata kokonto duk wata basirarta da wata hazaƙarta da wata sanin ya kamatanta duk ya mantar da ita ga baki daya ya zama dai sai kishiyoyin waɗannan kyawun siffofi sa ta zama mai fitsara da mai kunya ce to a nan ne da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu wannan mumina saliha wacce ba zato ba tsamani kawai sai ta canza ta koma kuma ɗaliha wacce ba saliha ba wacce ya kasance ma'amala da ita ba za ta yi ba irinsa ne kuma idan aka matsanta aka matsanta ko kuma idan ya kasance ya zama an yi auren nata a lokacin shi iblis bai samu damar mai da ita akasin yadda take ba aka yi aurenta a tana sali hatta tunan kuma shi ma auren da wanda ya aure ta in akwai yaya da za ta haifa to shi ke nan gidan ya zama gidan bala'i gidan masifa auren idan an yi shi ba za a samu kwanciyar hankali cikakkiya ta miji da mata na abin da ya shafi na wata guda cir ba saboda haka idan ya kasance namijin shi ya san halinta kuma yana ƙaunarta to hakan nan za su yi ta zama in aka yi sa'a shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar duk a cin wannan bala'i shi ma kuma duk hanyoyinsa na samun farin ciki da kwanciyar hankali a game da ita da kuma abin da ya shafi harkokinsa na yau da kullum na rayuwa da addini shi ma duk su dawo su taɓarɓare wannan shi ne abin da insha Allah za mu yi bayani a kashi na shida na wannan bayanin dabarun yaƙi da sababbin cutoci da kuma cutocin da ya kasance suka jin magani suka bijirewa magani wanda da izinin Allah subhanahu wata'ala duk da wannan wahalar magance irin waɗannan sufofi ko kuma irin wannan cuta fiye da shekara goma Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu hanyoyi kuma ba waɗansu hanyoyi ne waɗanda malamai ba su san su ba ba zai wuce alkur'ani ba ba zai wuce hadisan manzo sallahu alaihi wasallama ba saboda haka ashe ba waɗansu abu ne sababbi ba wani wahayi ake yi min ko ni na waɗansu ayoyin ake sako min da su ba amma ni da ina gani mutane kuma idan sun irin abin da aka saba yi a da ba zai ba hatta kan yi da cewa ko da za a sauke wa irin waɗannan ƙur'ani sau dubu ko za a ai atil kursi miliyan ko za a je maka a je a roƙo mata warware wannan matsala sa'ad da za a yi kasance abin yana nan kamar yadda ike amma in ba haka ba sai dai ci gaba so da duk da waɗannan abubuwan da na lissafa ɗin nan a shi dama akwai waɗansu kuma kusan kullum sai wata matsalar ta sake tasowa daga gare ta wacce ba a santa ba kuma iya waɗanda aka gane kawai su ne kawai ake sani amma akwai abubuwa waɗanda sun ninka waɗanda ake gani a zahiri a gare ta wanda ba ta iya faɗa ba za ta iya faɗa ko don saboda tana jin tsoro kar a ce kafira ko don saboda tana ganin ba wayansu abubuwa ba ne muhimmi amma duk waɗannan abubuwa din da wanda ni na faɗa da wanda kowace akwai kuma irin nata daban salam akwai inda suka yi tarayya akwai inda kuma suka rarraba wata nata bai kai tsananin wannan ba wata ya fi wannan tsanani amma da dukkaninsu da izinin Allah watakila a take idan ya kasance sun fi shawarwarin da muka gaya musu a sanda suka zo wajenmu ko kuma ala kulli hali kafin a ce sati uku duk waɗannan abubuwa ta rabu da su da izinin Allah ga waɗanda suka shiga cikin waɗansu halaye su kuma waɗanda ba irin wannan ba amma ana ganin cewa aljanu ne ko sanmu ne waɗansu miyagu ne ko su shaidanu ne ya kasance suka kawo musu cikas a cikin rayuwarsu ga wani sabon makami da na fito da shi a cikin suratu gafir sotin nuni aya ta saba'in zuwa saba'in ko zuwa saba'in biyu ayoyi ne dai guda uku a'uzubilahi minisfeɗan rajim allah dina kas da bubi ayaci na wuri ma arsana bihirin sulanna ba fa ya cala mun yusuf agalalu fi'a ana kihin wasu salasin yusuf habun fili hamimu sumba finnari yusuf jarun yawon ya kacin yusuf jarun ayoyi guda uku. indi wanda aka gani ko wanda ya fahimci cewa lallai. wannan larura tasa larura ce ta shafi ta aljanu ta shafi ta shaidanu ta shafi ta iblis da kansa inda zai karanta wannan ya maimaita wannan aya sau saba'in tun daga aya tun da karanta kafa ta farko shaidani zai rasa inda zai sa kansa idan ka ci gaba da karantawa ko kika ci gaba da karantawa wannan adadi yana cika insha Allahu wannan shaitani ko wannan aljini ya rabu da ke ko ya rabu da kai kenan kuma ba zai dawo ba saboda ya tsorata saboda wannan irin makami na nukiliya wanda ya kasance na ƙara dangi na aljanu na fata za a riƙe ba ta da cewa kuma a maimaita mana a maimaita mana ba to da fatan allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya waɗanda ba su lafiya a ko'ina suke allah ka ba su lafiya gida ko asibiti allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin shaidan allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sharri waɗanda suke haɗa kai da shaidanu a wani ɓangaren da muka kira shi kuma san mu lalata rayuwa allah subhanahu wata'ala kai mana maganin su kai ne alƙadiru kai ne almukutadiru kai ne al'alimu kai ne alhakimu kai ne al'aliyu kai ne alhalimu kai ne ashafi kai ne alkafi kai ne almu'afi ya rabu al'alami